الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا وأحضر العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فمن ظلم نفسه لا دليل أن الله يحدث بعد ذلك أمرا tura da ita da mai biyarta ku saurare su muhimmai ne kwarai har nan cikin najeriya ina fatar ku bar yawan tambayoyi sai abin da ya shiga duhu eh, domin eh, maudu'uha bayanu talaki wato za ta yi bayanin saki wal iddati kuma za ta yi bayanin idda wa ma ya ta'allaqu bihi ma da abin da ke ratayuwa da saki da idda min rij'ati na sakin da ake iya mayarwa ko kuma wadda ake ciyarwa lokacin da take idda ko wadda ba a ciyarwa warada kuma in ya zan akwai yaro wane ne zai shayar da mama ah, in ya zan mutum bai saki ba matar shi za ta shayar da abin nan eh, ɗansa amma in ya saki kowa zai shayar da shi zai yi magana kun gane eh, bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi wannan kira an kira annabi an umarce shi amma al'ummar shi wato sune an kawa wannan aiki idza tallaqatumun nisaa ya annabi in kun saki matanku ko ko in kun in za ku saki matanku kun kai niyyar sakin su fatalliquhunna li iddatihinna kusake su lokacin fara iddarsu li awwali ha wato farkon idda bi an yakuna talaqu fi tuhurin lam tumassa fihi wato matar da mutum zai saki sai ya bari sai ta shiga cikin tsarki tun kuma bai shahe ta ba cikin sai ta haila ta kare tun bai shafe ta ba sannan ya ce ya sake ta kun gane ko wato abin nan li tafsiri sallallahu alaihi wasallam bi zalika domin haka annabi ya fassara wanda yake bukhari da muslim sun ruwaito ba ya halatta mutum sarda ya ga dama ya saki matar shi ko da ta bata ma ta zage ka ta doke ka in ta ka san ka take ta ga cikin wannan tsarki sai ka ce Allah ya baki hankuri sai ka bari sai ta yi haila ta gama in ta yi wanka ta yi sallah ka ce to daga yau na sake ki saki guda eh eh ai bai sake ta ba Ki an kai ta doke ka ta mare ka ta yi ma komi amma ka san ka sadu da ita cikin wancan tsarki to sai kai hankuri ka ce Allah baki hankuri eh, kada ka rama to amin wa asul idda sannan kuma kulisa fa idda ai ifazuha qabla faragiha wato kuma lokacin da take cikin idda kai ta lissahi don kada abin nan hatta kare idda da kyawu da miji da mata kowa ya lissahin idda sosai za a taho menene yawan iddar wattaqullaha ku ji tsoron Allah rabbakum ubangijinku kada ka saba ma abin nan domin wanda ya saba to bai ji tsoron Allah ba haya atiyu fi amrihi wa nahihi la hunna min buyutihinna sannan kuma kada ku fitar da su daga gidajen dakunan su kada ku fitar da su daga dakunan su kada ka ce ku ashi kayan ki zuwa gidanku kun gane wanda ya ce kwashi kayan gwamma ka ce ba ka sallar azhar da ka ce kwashi kayan ki zuwa gidanki domin in ka ce kwashi kayan ki zuwa gidan akwai haƙƙin ta akwai haƙƙin Allah amma in ka ce ba ka sallah haƙƙin Allah ɗaya ne kun gane ka kana son ka kore ta kenan waye gaya mata abin nan ko ta fita wajibi ne ta komo wala ya na su kun ba ya halatta su fita kamar yadda ba ka iya hidda ita haka nan ita kun ba ya halatta ta fita min ha daga gida daga dakunan su hatta tan kale idda to sai idda su ta kare in idda ta kare kamar yadda yake wani cikin wata sura radda za ta yi ban kwana da kai sannan kuma ka ɗauko wani tamattu'i ka bata guzuri kamin ta samu wani miji kun gane har in baka bata na iya kai ƙara a dibi samun ka a dibi ita kuma yadda take a ce ba da kaza kun gane illa an ya na bi fahishatin sai fa in ya zan sun zo da alfasha yana yiwa wato su zo da alfasha abinda alfasha zina yaya za a yi wa ta zo da alfasha alhali suna cikin idda ya sake ta saki uku amma yana tsoron ya ya faɗa mata da dare eh, shi kansa ba wani ba to nan sai a ce to abin nan ba amintacce ba ne eh, bari a sabon mata wani wuri kusa in ya so ya biya haya eh, in ta tsoron ta zo da zina to ba in ya to iske tafa ba ta zo da zina ba ka gane to wakila an ce illa an aduwa ala zauji ko kuma yazan tana zalunci akan miji wato tana zagin sa fa innahu kan nushuzu fi izqadi haqqi wannan yazan kamar wato abin nan yazan kamar eh, kin yarda da shi wajen taka da haƙƙin ta kenan sai ta koma wani wuri wato sai in ta zo da alfasha mubayyinatin wato bayyananna kun gane kun fa ya kharujna li iqamati al alaihinna ko kun sun yi zina don a hidda su zuwa ga kasai da haddi kun ga wannan ba hita bane kenan hidda su an kai wa tilka al wadannan waɗannan da anka ambata na cewa abin nan saki shi zan saki guda cikin lokacin da za ta fara idda sannan kuma kada ka yi mata saki uku gaba ɗai sannan kada a hidda ita ita kuma kada ta fita sai in akwai wani tsoro waɗannan hukunce-hukunce biyar da an ka ambata hududullahi haddodin Allah ne shari'o'in Allah ne Mu manya ta'adda hududullahi duk wanda ya ƙetare haddodin Allah ya ƙetare shari'a Allah ya ba yadda ya ce ba fa qad to ya zalunci kansa duk musibar da ta same shi shi ya nema la ta dari la Allah la yudusu ba da zalika amra baka sani ba abinda da yasa ana kiyaye waɗannan dokoki baka sani ba kila anna Allah na na yana yiwa shi fara wani abu bayan haka nan wato a gyara muraja'atan fi ma idza kana wahidatan aw in yazo saki guda ne ko saki biyu ko kuma wato abin nan eh, in ya zanta da ciki a iske abin nan tana da ciki don a ciyar da ita kun fahimta ko? Eh. wannan alfasha maganar sunnatin nan da ake yi eh bai yiwa ya sake ta saki uku ya lababa da dare to shi ne abin nan ne wanda me yayi ya yi tsina ba a da kuwa zai da ita malamin ina ganin kamar wannan in aka ce illa an ya kira mu fa'i in ya za ana tsoron wannan shine ana iya ɗauke su daga ɗakin su a kai wani kusa ka gane ta madalla salasa eh. Eh. asharata eh. eh cikin nasi to mu bari har mu kare mu gani in ya so sannan mu komo mu gyara hmm. to فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بالمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا to a gyara domin har cikin shari haka yake isnata eh. eh eh to eh ina ne wata kulli safa abin nan uh, abin nan ifazuha qabla farajiha ba kila ba qabla farajiha to abin nan wai da balagana ajala kunna in ya zan mata sun kai ga ajalin su wato sun kare idda ai karam nan kila tina sun kai kusa ga wato kare idda su ku amsukuhunna ku rike su bi an bi an turaji'uhunna in yana yiwa a mayar da ita a mayar da ita ya shi a bari ta kare idda ta fita bi ma'rufin in kuma za ka rike ta ka rike ta da alheri ba wai ka don ka cuce ta ba aw fariquhunna bi ma'ruf ko ku bari har su kare idda gaba da in ku rabu da su bi ma'rufin eh, ku bari mana surutu bi ma'rufin wato kuma da niyya alheri ai utruku hunna hatta tan iddati hinna ku bar su har idda su ta kare wala tu hunna kada ku cutar da su bil muraja'ati ku ce ku mayar da su dan ku koma saki ta kare idda mai tsawo wa ashidu idza wa minkum kuma ku shaidar da masu a adalci biyu daga cikin ku in ka saki ka shaidar ka samu adali biyu ka gaya musu don kada wata rana a ɗora jayayya a ce ai bai sake ta ba ko ko ta ce ba abin nan kun gane ko alal muraja'ati ko ko in ka mayar kuma ka shaidar mustahabbi ne aw da firaj ko ko rabuwa kace yau ta kare idda shikenan ta tai aure wa aqimu shahadatillah ku kuma wadanda an kace ku to ku shaida kada ku ce sai an kawo muna kuɗi a kawo abin nan a kawo muna goro ko a kawo muna kaza ku tsaye da shaida don Allah kun gane ko wato lil mashhudi alaihi aw lahu zalikum yu'adhibu wannan abu kwance kwance da anka ambata ana yi muku wa'azi da shi man ka da yumin billah amma ba kowane ku ake wa wa'azi da shi ba sai wanda ke imani da Allah kuma yana da imani da lahira wa man yattaqillah duk wanda ya ji tsoron Allah ga abin da Allah ya umarce shi da shi min amri na al'amarin saki wa gairihi da waninsa ya sha Allahu makharaja Allah zai sa mai mafita min kalbi duniya daga bakin cikin duniya da akhir da lahira in ko bai yadda Allah ya ce ba yanzu ne zaka ga yana dondowa ya za ta komo kun gane ko ya tafi nan ya tafi nan to ya eh, qultu ko ويوهم من هذا ana fahimta daga wannan أن talaka الثلاثة fi kalmatin wahida, saki, uku, cikin kalma guda waqi'un mai afuwa ne in mutum ya ce ya saki matar shi saki uku to saki uku nan sun auku domin bai yi kamar yadda Allah ya ce ba balle Allah ya sa bai mafita ka gane ko to wa haka ma bihi Umar radiyallahu anhu haka kuma Umar ya yi hukunci nace a wanda ya saki saki uku an zartar masa wa alaihi masabu malik rahimahullahu wato kuma masabu malik haka take rahimahullah ta kun gane summa innal ma'ani alkatira sannan ma'anoni masu yawa wajen hankali kuma ta kawo alama duriba biha marratan wahida da ka ce kalmar eh, zagi ɗari su hau awa ne duk sun hau a kan lokacin lokaci guda ba kamar bulala ɗari ka haɗa su kila uku zai ka kai gare shi ba bi khilafil ajrani banda jikun kunna wallahu alam kun gane to ci gaba saboda haka wato wanda ya saki kuma akwai wani wuri ko da cikin sharhin risala ana cewa wanda ya saki matan shi saki uku yana yiwa a dauke ta saki guda ya mayar to ko da wani alƙali ya hukunci da wannan za a walwale wannan kun gane domin ya saba ma abin da ittifaqin sahabbai domin abin da Umar bin Khattab ya faɗa gaba ga sahabbai ba su walwale ba ya zan ittifaqi gare su ba ya halata ga wani musulmi ya walwale shi daga baya kun gane jimale shauran imamai sun dan bambanta eh akwai mai gane in yazo an kace kayi abidan kayi salati goma kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ashara marrati Ah, wanda an ka ce in ka yi abu sai ka yi abu sau uku sannan za a baka wata ni'ima in ka ce na yi sau guda na yi guda sau uku bai yi ba domin cewa an kai ba za a baka ba sai ka yi sau uku amma in an baka ni'ima an ka ce kana rike ta ba ta rabuwa sai ka rabu da ita har sau uku ka ce na saki sau uku ka walakanta Allah bai sun wulakanci kun gane to madalla an yi wannan eh in kaddara ni ana magana kana da hankalinka ta wani wuri ka komo eh. amin ومن wai da إن kuma duk wanda yayi yadda Allah ya ce, ya ji tsoron Allah to Allah zai azurta shi inda bai tsammani wata mace ko ko wani mutum wata kafirai sun sace masa da sun ka kame dan sun ka tafi da shi ya kasa hankuri ya tai wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ah, ya ce gashi an kame min da ya zan yi ba mu da kuɗin fanso shi ba mu da abin sai ya ce ka ka yawaita la haula wala quwwata illa billah sun ka tai da shi da mata sun kai tai shikenan sai kafiran nan Allah ya mantar da su dan nan ya tashi da tsakar dare ya kwa ya koro dukiyoyinsu raƙumma da shanu da tumaki ya sai gida saboda haka wato duk musibar da ta same ka rike la haula wala quwwata illa billah mm, wa man tawakkala ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah ga shika ne ko ga ba ga shika ba domin kun ga kenan har mata ka ta bata mare ka dogara ga Allah ka kan mashe ta wanya ka dogara ga Allah to wanda yayi haka nan ko huwa hasbu Allah shine mai isashi inna Allah baliku amri kuma lalle Allah shine mai ida al'amarin sa yadda ya nufa matukar dai ka bi abin da yace qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara kuma lalle Allah ya sanya gwargwado ga komi wato komi yayi mai miƙati yayi mai lokacin tsaukuwa saboda haka don kaga an dade ba kawo ba kada ka damu yana zuwa lokaci na nan tafe wala ya tibi a ahadun qabla waqati duk yadda ka so abu kuma ba mai kawo ma shi gabanin lokacin sa yazo wara wal hasan hasan ya ruwaito an imran ibn husayn qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manin qata ila allah kafahu allah duk wanda ya yanke daga mutane ya koma ga Allah to Allah zai isan masa kullu unatin duk wata wahala wara zaqahu min haythu la yatasibi azzar tashi inda bai samu bai bai ba waman wamanin kada ila duniya wanda ya yanke ya komo ga duniya kawai ita ɗaya yake tunani ya zai samu wakkalahu Allahu ilaiha sai Allah ya dogara shi zuwa gare ta ita wahala saboda haka kuma ko ya samu ko ya tsaya ya ci abincin ma bai iyawa sai ya ta ramewa wa qala zujjaj sanan zujjaj yace ai idzal eh, eh, idzattaqa wa athara al halal in mutun ya ji tsoron Allah ya zabi halal والصبر يزعب hankuri ala ahlihi bisa ga eh, iyalinsa fataha Allahu alaihi sai Allah ya buɗa masa in kana zalikin in ya zan yana cikin wahala Allah sai azzata masa wa razaqahu min haythu la tasib ya azzata shi inda bai tsammani kun gane ko ashe duk yadda iyalinka sun kai ma abin nan ita hankuri inta eh kai ta lallashi eh. to za ka zama hukaci kenan kamar su shi ma ba hakuri shi kai da shi eh no duk da haka kaddara ka hito yanzu ka hito ka basu cikin gida zaune kai kana da su hito su banka da <laughs> to ka ne. wa tawakkul ala Allah dogara ga Allah la yunafi ta'dil asbab dogara ga Allah bai hanawar kuma kai abinda Allah ya ce wato an ce kai abin kai sallah kai noma kai aiki wato kada ka ce a ah, bari in kwanci na cikin gida za a ci da ni a'a kai abinda Allah ya ce bayan haka nan cin nasara ga abin da ka ma ka bar shi ga Allah wa tarku ta'diha fihi ibtalul hikimati, in mutum yace ba zai yi aikin komi ba to ya bata hikima wadda Allah ya sa ga takalifi allati ja'ala Allahu fid dunya min tartibil musabbabati ala al asbabi domin an sa wa sababba komi sai kai sababi sannan abin da zai sababa ya zo kun gane kada ka ce zan dogara ga Allah an ce qayyid wa tawakkal ka daura raƙumar ka dogara ga Allah wa huwa tawakulu ko dammahu al-islam wa hadhara minhu wai kace baka aikin komai sai kenan Allah ya ci da kai to wannan tawakkuli ne wanda yake musulunci bai yarda da shi ba dan damara eh dan dan dan farci ne dan dan farci ke da ni kuma dan fara ne to wala ma na hata ala al-kalam ala talaqi an ha lokacin da Allah ya kare magana ga saki shari'a fi bayanin iddati ya shiga ga bayanin idda wa ikhtilafi hako da sabawar ta bi ikhtilafi awalin nisa'i da sabawar halayen mata fa qala ta'ala ba wata uku bane kamar yadda za ku gani idda ba wata uku bane tsarki uku ne kamar yadda zai ce eh mutum mai cewa in matan shi ta yi kaza a bakin auren eh saki uku ne don aure saki uku ne kun gane hmm, shi ne ke neman malamai su abin da ya ce a gyara masa eh. Eh. da ke sai kawo rago to wannan abin wannan ba mutum ba wannan ba cikin musulmi ba batun idda batun idan an rabu da mace eh ta zauna ɗakin da ta yi idda eh idan ka gaya mata hukuncin Allah kan wannan al'amari eh ka nuna mata gashi nafsi da na alqur'ani tace ita ba ta yadda ba ba za ta zauna ba domin in ta zauna ka zama wulakantacciya hmm. sai ka nuna mata in ke fita sannan ki zan wulakantacciya don za ki je ki nemi ina za ki zauna ko ki saba magana Allah ba ki san irin musibar da zai hana ki mijin kwarai shi ya yi nashi eh, shi ya nashi sai da yana yi ki da ya ci karantar da ita sai da ta abin nan sai da sun karabu to shi ke faruwa اللائي لم يحل وأولاة الأعمال أجلهن أن يضاعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. To, kamin mu fara maganar yawan wato in mutum ya saki matar shi saki ɗaya ko saki biyu wanda yake dai yana iya mayarwa babu kul'i ko bai kai uku ba kuma ba da shari'a alƙali ya ga aibin sa ya ce ya raba su ba to in ya ce na mayar da matata ba mai iya cewa bata koma ba uban ubanta ko uwayenta ko danginta duk ba mai iya cewa bai yarda ba ta koma har abada ko sun ki ta yi zaman ka gidanka har ta komo ba mai iya daura mata wani aure ko gane wani akwai rikici da ke faruwa eh. waɗansu mutane faɗa na haɗa su da su koko da iyayen matan hmm. amma miji na siri da matashi hmm. sai yarinya ta koma gidan ubanta sai uwayen su ce lalle ba za ta koma gidan shi ba saboda bambancin wani al'amari sai shi mijin ran shi ba ce a kawo hulɗi sai mata ta dawo gidan miji kuma uwaye sun riga sun ba shi hulɗi kuma ya da hulki ne ga hannu kuma ga mata cikin gida ne ya karba ya saki saki mata shi na cikin gida ne tana son in dai an bashi wani abu ya karba to saki ya au ba tare da eh zo matan mata shi ce hmm. kuma tana so ne tana nan tare da shi amma uwayenta suke son kashe aure ita ko eh. tana son mijinta eh. ya ce a bada hulki sun bashi ai ba ita bashi ba ta dawo gidan suna kwana kuma ga shi eh, ga kuɗi ba su iya ba da kuɗi to sun ba da ita ta yarda to su ne sun ba da yari hauka sun kai to sai in kashe shi ke wani eh eh ah, ba su da suka ba su dawo da nasu ne wato in mutum ya mayar ya mayar da matar shi ba wanda ya hanawa kun gane kun sannan kuma uba bai da ikon ya ce ya amshi diyar shi babu inda mutum ke iya kyauta ya karɓe sai in ka ba ɗanka wani abu na dukiya kana iya karɓewa a in ba maraya ba ne wato uwa in ta ba ɗanta wanda yake ubansa ya mutu kyauta ba ta iya karɓewa domin sadaka ce amma in uba na dare tana iya karɓewa shi kuma uba yana iya karɓewa sai in ya zan abin da ya kyautan nan da shi wato shi yaron ya yi ya sa haƙƙin wasu ciki kamar ya yi aure saboda wannan ko kuma an yi mu'amala da shi ta bashi to nan bai iya karbewa amma in ba haka nan bai na iya karbewa bayan haka nan babu kyautar da za ka yi ka ce na karbe kamar masu yin masallaci su ce ai masallacin wani ne a mayar masa eh, da ka gama masallaci ko gonan babanka ne ka yi masallaci kauce musulmi na baku shi kenan baka da ikon ko ka ce ya zannawa ku gane ko wajen wannan kyauta eh. saboda eh. idan sai in dan bai hauzi ba ko ko ko da ko yayi hauzi yana ya karbewa ka gane eh ai ba bai bada kuli ba shi adda aure balle shi bada kuli haka ne kuma abin nan in ya abin nan da alkali mutum yake wani ya tafiya yana ƙara abin nan yana ƙara miji biyarsa ya kamata ya sa shi cikin kurkuku ko ya aika da shi kirkiri ni an naka ciki eh, eh ah to abinan ba haƙin Allah da yake son ya karya ba ya a eh, ah, to hmm? la'i a'a ba ta iya ta ba ta yarda ba in ka ce na mayar ta koma har abada wallahi iya isna min almahili waɗannan mata waɗanda sun ka bi ɗammani daga haila wato sun tsufa ba su haila min nisaikum daga cikin matanku in irtabtum har in kun yi shakka fi iddatihinna wa qayyida bihi li muwafaqatil waqi fala mahkum lahu domin wato ko da eh, abin nan kuna daga shakka ne eh, ko balle kun yaqini kun fahimta ko fa iddatu sun a to kenan wannan abin shakka din nan in akwai shakka sai ta shekara guda sai ta shekara guda wata tara na ciki sannan ta ƙara wata uku na idda amma in babu shakkar komi to fa'idatu hunna salatu ashhurin idda su wata uku ne wato ta tsufa ba ta haila in an sake ta wata uku za ta yi wallahi lam yahilna hakanan waɗanda yake ba su yi haila ba dan tsu yaranci karama ce bata fara haila ba in an sake ta ita kuma Wata wata uku za ta yi na abin nan fa'idatu hunna salatu shuri wal mas'alata ta nufi gairil mutawafa an an hunna azwajuhunna amma wannan in ba mijinta ya mutu ba in mijinsu ya mutu fa amma hunna fa'idatu hunna ma fi tarabbas na bi an kusa husayna arba'ata shuri wa ashara in mace mijinta ya mutu ko tana haila ko ba ta haila wata hudu za ta yi da kwana goma kun gane كذلك المطلقة ya ta'allaku amruha bi shakki haka nan mace wadda yake al'amarinta bai ratayu ga shakka ba wa hiya zatul aqra'i shine wadda yake ba wato tana yin haila tana abin nan tana yin tsarki fa ha salatu qur'i abinda iddata qur'i uku ko da cikin shekara take yin qur'i guda sai ta shekara uku kenan in ko wani wata tana haila shikenan in ta yi wata uku ta gama Eh, in yana yana yiwa ta kwana goma sha biyar ta yi haila kwana goma sha biyar ta yi haila kwana goma sha biyar ta yi haila kwana arba'in da biyar ta gama wa gairi madhul bi hala'idat ala kuma wadda an kada waɗannan duka matan da an ka shiga da su in ya zan daura aure kawai an kai miji ya gaba so yace ya saki babu idda sai ta auri wani fit talaki ga saki amma ga in mutuwa ne daura aure ɗaya an kai sai miji ya mutu to za ta yi ta kaba kwana wata hudu da kwana abin nan goma kun gane wannan ga waɗanda ba su da cikan na wa ulatul ahmali amma waɗanda yake masu cikan na ajalu hunna abinda a wa idda su alhali mutuwa ne ko mutuwa mazan sun kai ko sakin sun kai an yadana hamlahunna abinda a wa idda su wato su haifi cikin su matuƙar ta haihu an ka gane wannan jini jinin cikin abin nan eh, haihuwa ne an ka sa ruwan zahi bai wace ba shi kenan ta gama idda wa man Allah duk wanda ya ji tsoron Allah ga annansa da haninsa yaj'al allahu min amrihi sura Allah zai sanya mai sauki ga al'amarin sa fi dunya wal akhirah duniya da lahira zalika mhm. aya ta sama eh. bi wawun nan ko fi eh. ina ne موضوعين آه، وقرئ بلا ياء في ال... في ال... في, ال... في عيني ايه عيني ايه با عيني با في عيني هذا أمر الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا To, zalika al fil idda abin nan da an ambata ga aikin idda lahi umarnin Allah ne hukuncinsa ne anzalahu ilaykum kuma daga sama an ka saukar da shi kamar yadda anka ka saukar da sallah misal baqila kam kuma sauran hukunce hukunce fi jami'i mayadinil hayati ga dukan wato na wuraren rayuwa wa man yattaqillaha yukaffir an sayyi'ati duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai karkare mai mu yago zunuban shi wa yuzin lahu ajra kuma ya girmama masa lada fil akhirati al akhirah kun ga saki ne ko ko idda ne mace ta yi kamar yadda an kace to Allah zai girmama mata lada kamar yadda yake girmama mata in ta yi sallah kun gane ko ثم شرع في بيان النفقة المطلقة النفقة المطلقة وقال ciyar da ita wa zai ci da ita lokacin da take idda ci gaba. Yeah. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتبروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى توقع ga magana أسكنوهن askinuhunna ku ay eh, al mutallaqatu wal mutawaffa kunna azwajuhunna wadanda an ka saki ko mazan su sun ka mutu sai a zaunar da su min haisa kantun inda kun ka zauna tare da su cikin dakuna su kenan ay bali masakinikum min wajidikum kuma gwargwadon iyawarku ay gwargwadon ku hada ku bayani aw badal mimma qawlahu bi adatil jari wa taqdirul mudahi ay amkinatu eh, si'atikum wato wurin da kuke iyawa la ma duna amma ba ka iya kai ta kace tunda na sake ki sai ki bar wannan daki babba ki koma wani karami inda take nan nan take zama dakin da ne sai dai eh, kada ku cuce su laitu dai yi kwala don ku ta musu don ku ta musu wuraren zama akwai ya tajin ilal khuruj don su yi bukata zuwa ga fita aw inna bukata kuma wajen ciyarwa kada ku kunta mata abinci fa yabtadina minkum wato har su kawo su ba ku hansa don su fita wa in kunna ulatu hamli in kun zama masu ciki kuma fa anfiqu alaihin nan ku ciyar da su ko da ba raci ba ko da saki ba raci ba fi firaqin talaki wato garabuwa ta saki wa mal hawamilu al mutawaffa an kunna wadanda yake masu ciki wanda yake mazan su sun mutu sun bar su wala na bukata lahunna ba a ciyar da su domin za a ba su gado kun gane ba su da shi

in ya zan namiji a bashi in ya zan mace ce a kuma da saura in ya tau ba rai bai da gado Shi kenan ta ci rabanta Wato wannan ya ya halatta kenan eh? yadda muke yi nan kasa eh idan da ciki hmm. wato akan diba ma mai bukata bashi ne a ce kafin a haihu eh, daga cikin ina ake ɗebowa daga cikin betul mali to sauran magada da ka cuta bashi za a eh, eh, abin nan da ba da bashi da abin nan rashin bayarwa ai duk ɗaya ne tun da bashi ne ba bashi ka yi ba kenan a to eh, wannan da ban ina aka muka laji yadda suke yi a nan kasar bayan da qur'ani ya ce asha eh eh in ta haihi biyu in ana da marin yana yawa ajira ba mutum biyu kaga bana an haihi bakwai ma shine wato wannan shari'a ta shi kenan kan shari'a ta yadda da cewa bai in ana shakka sai a bari sai sai abin in ana shakka sai a bari sai ta haihu a raba gado da bari sai ta haihu eh. ana raba gado eh kun ta to wannan ta yadda an hamla wannan sai sun haifi cikan nasu watan ta hinna qatu binti iddatihinna in idda ciyarwa ta kare saboda abin idda ta kare wal mutallaqatu eh, at raji amma wadda an ka saki saki na mayarwa lahanna qatu wa sukuna za a bata abinci za a bata wurin zama wal mutallaqatul ba'ina amma waɗanda an ka saki saki uh, wanda yake ba a iya mayarwa kamar akwai hulɗi ko kuma akwai cutarwa gairi da hawamil wanda ba masu ciki ba wala na bukatar lahunna ba su da ciyarwa fil iddati amma ana ba su wurin zama inda ba sabi maliki ga masabin maliki ba shafi wa amma inda al-hanafiyya fa li kulli mutallaqatin haqqun nabqa ko wace wanda an ka saki domin tana zaune ne saboda shi Wa sukuna kuma ana ba ta wurin zama wa dalilu abinda dalilin abu hanifa anna umar qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa la hanna fatu wa sukuna duk wanda aka saki ko da saki ba'ini ne tana da abinci kuma tana da wurin zama wa annahu jazaa'ul ihtibas wannan kuma sakamakon tsare ta da an kai ne walau kana jazaa'an lil hamli law wajaba fi malihi in kana lahu malu in ya zan don ciki ne eh, idan kana lahu malu in shi yaron na da ciki wato cikin don cikin kenan in cikin duke yaro za a fitar wa ma ya kulu ko wa lam yaqulu bihi amma ba wanda ya ce haka nan ba ce a hitsuwa da cikin dukiyar abin nan ba sun mashara fi bayanin rada'ati fil mutallaka bayan haka nan ga ciyarwa an yi wa zai shayar da mama in ka saki da in ka saki uwar shi to ci gaba eh wajen ciyar wannan hmm. anan zai kan maganar da ya tsara idan mace ta yadda wannan hakki na ta tafi daga ɗakin za a ce da ita ko ko za a kyale ta to ta fita ta ayar da haƙƙinta don ka kyale ta baka karantar da ita babu kana da laifi tana da laifi da dama illaci ne ta ya tsare ta kana ce ba karantar ba eh. ila an karantar sun yadda a ai baka ka dauko littafi ka nuna mata ta ayar abin da yasa ba su yarda ba su saba da a karantar da su ba saboda ko ka faɗa sai ce kana ne ba tun tana yarinya karantar da ita ba eh, sai ta yarinya a fara tun tana gidajen gidan uwayensu eh, wanda bai fara karantar da eh, ya tun tana gidansu ba in da ta miji eh, bai ya karantar da ita sai ya ce ta yana yi ne don ya cuce ni kuma yanzu sun fara zama lafiya to madalla fa ina duk wanda bata zauna cikin ɗakin ta yi idda ba da ita da wanda bata yi sallah azhar ba duk ɗaya suke to eh eh ba a kashe ta babu haddi da ai ka ga wanda bai azumi ba a kashe shi in bai kare ta ba in bai kare in bai kare ta ba ba kafiri ba kafiri ba ana kashe shi na haddi ah, to ga azumi fa akwai bambancin azumi da sallah ce ka dai laifi a'a wannan abin haddi biyu eh. an ba ha ganin mutum yana yiwa shi haddi wanda yake ya tsanani ma ga zina amma ba kashe shi ba abin nan kamar abin nan kamar shan giya kaga ya tafi da hankali ma har zai kai mutum ga kafirci amma ba sai a kashe mutum ba lakum in sun ka shayar da ku abin ka sun ka shayar muku sun ka shayar saboda ku sun ka shayar da ƴaƴanku Ku fa ujura ujurahunna ku basu ladarsu alal irda'i sai ayi tsada ka biya ta wa atamiru bainakum bi ma'ruf sannan kuma ku yi shawara tsakanin ku ba tilastawa ake sai an yi shawara nawa za ki shayar da yaro kaza a rage min kaza kun gane ko ayi shawara bi jamilin da abu mai kyau fi haqqil auladi bit tawafuqi ala ajrin ma'lumin ayi ittifaqi ga lada sananna alal irda'i ga shayarwa wa in ta'asartum in kun ka nuna abin nan talauci tadayaqatun fil irda'i ku kun ka ce ban iya biyan kaza wamtana al abu baya hanmil ujr daga bada lada wal ummu min fi'li ita kuma uwa tace ba ta yi da arha fa su turdu lahu ukhra to akai ga wata mace ta shayar mai kun gane ko wala tuqrahu al ummu ala irda'i ba za a ce tilas ki shayar ba kun gane ko to lin fik ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر to liyan fiq zu sa'atin min sa'ati wanda ya saki mace ko mai shayar da mama ya ciyar mun yana da wadata daga wadata shi kun ga kenan hali ake bibin halin mai ciyarwa halin mai sakin ake bibi wajen ba da abinci la kun hamta ko eh, wali fiq ma wato wa man qudira alaihi wanda yake an takaita masa wato fakiri ne baya da abin abinci sosai fali min fikr ma ta hulu ciyar daga abin da Allah ya bashi gargudan ikon sa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bashi tilasta mare sai abin da ya bata sai abin da ya bata sannan yake cewa ta yi shi sai ya ja'alu Allahu ba'da usrin yusra kuma Allah zai sanya sauki bayan talauci ai ko ai ja'ala al-i'tibar bi zawj ja'ala al-i'tibar bi zawj fil usri wal yusri an sa kulanan namijin ake kula da shi uh, abin nan in yana cikin wahala ko kuma yana cikin wadata a yanka abinci ba matar ake dibi ba ba kamar wajen aure ba ne in ana zaune lafiya lau tana aure da kai to na za a dibe ka za a dibe ta amma in ya zan an yi saki to mijin ɗaya ke dibi wali an al-itibara bi haliha yu'addi ila al-khusumati in an ce kuma a dibi halin ta sai yi ta faɗa kenan kuma da ce ai gidanmu ba haka ake ci da ni ba li'anna zauja yadda yi annaha tatlubu fawqa kifayati domin zai ce tana neman abin da ba ta dace da shi ba wa hiya tasamu annaha qadar kifayata kuma ta ce a'a ita ga abin da ya kamata da ita kun gane ko fa qaddara qad'an lil husumati saboda sai an ka kaddara ga namiji kawai don a yanke husuma wa adallahu bil yusri Allah yayi alkawali da yin sauki bayan tsanani ga wanda ya yi imani da shi ga mu'amala walamma zakara anna wa'adallahi bil ba da al wato lokacin da ya ambaci Allah zai kawo sauki ya alkawali da kawo sauki bayan tsanani li kulli man taba awabirahu ga duk wanda ya bi umarnin sa bi ta'ati yayi ta'a bayyana kadhalika anna al uqubata thabitatun li kulli man yukhalifu amrahu ya bayyana cewa azaba kuma tabbatar ta ce ga duk wanda ya saba umarnin Allah ta'ala fa kala yace wa ka'ayyin wa ka'ayyin بربها وغضبه فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. To, wa ka'ayyin min ƙaryatin da yawa gari A hatarwa da ta yi tsaurin kai ta saba ma Allah an amra rabbi ta kibin umarnin ubangijinta wa rusuli ta saba ma manzanninsa wa asabna hisaban shadida mun kai mata hisabi hisabi mai tsanani wa azabna azaban nukura mun kai mata azaba azaba wanda yake abin kyama wato kada kai tsammani in ka in ka kibin wannan umarni na tsakaninka da matarka Allah zai kyale ka da yawa waɗanda yake ƙasa ƙasa ko ku garuruwa waɗanda yake sun saba irin wannan sabawa Allah ya halaka su gaba ɗai balle kai kun gane to fa zaqat wa la amriya wa la aqidatu amriya fa ka wa bal amriya sai wata ita su mutanen waɗanda sun ka saba ma al'amarin Allah sun ka dandani azab musibar wato um, al'amarin su nauyin sa wa kana aqibatu amri ya khusra ya zan karshen al'amarin su ya zan hasara fil akhirati ga lahira bi dukhuli nar ga shiga wuta ashe kuma kenan wannan in mutum bai yi saki kamar yadda an kace ba ko bai ciyar yadda an kace ba ko bai share yadda an kace ba yana ya abin ne ya shiga wuta kamar yadda yake shiga in ya bar wasu ayyuka أعد الله له Ma'adda Allah lahu azaban shadidan Allah ya musu yayi musu tattalin azaba mai tsanani an yi takararin wannan don a ƙara nuna mutane laihi duka abin nan Allah na wa mutum azaba da shi in bai gafarta masa ba fattakulla ku ji tsoron Allah ya ulal albab ya masu hankula domin mai hankali shi ya san wato nauyin umarnin Allah alladina amanu waɗanda sun kai imani don su ne a masu hankula kada Allah ilaikum dhikra Allah fa ya saukar muku abin tunawa shine Qur'ani wanda yake ya tsoratar da ku kada ku saba masa ga umarnin sa duka to rasula rasulan yatlu alaikum مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري الجنات النار أبدا rasulan wato Allah ya sauka muku abin abin tunawa shine Qur'ani sannan kuma ya aiko manzo don haka ana kaddara wa arsala rasulan ya aiko manzo yatlu alaikum ayatillahi shina karanta muku ayoyin ubangiji mubayyinatin wato mubayyinatin waɗanda ake bayyanawa ko mubayyinatin su ayoyin masu bayyana muku hukunce hukunce li yukhrijal ladina amanu min adh-dhulumati ila an-nur don Allah ya fidda waɗannan da sun kai imani sun ka aikata ayyuka na kwarai kamar domin aiki na kwarai shine wanda ya kamar yadda an ce kai kai haka nan da sharuɗansa da kobi ko mutum yayi don Allah to duk wanda ya aikata ayyuka na kwarai Allah zai fidda su daga dufai na kafirci da al'adu ila nuri zuwa ga hasken musulunci wa shari'ati da shari'a wanda zamu da tsari wal ahkami sanan da hukunce hukunce domin wannan wanda yake na al'ada tahiya ne mutum bai san ta wurin takawa ba kun ga ashe gamniya ne amma shari'a ka san hanyar da za ka bi sauki wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya amal salin ya aikata aiki da kwarai kamar yadda Allah ya ce yudkhiluhu Allah zai shigar da shi jannatin gidajen aljanna ko yudkhiluhu za mu shigar da shi inji Allah za mu shigar da shi gidajen aljanna tajrimin ta talanha ruwa na gudana da karkashin su khalidina fiha abada suna waɗanda aka kaddara mu dawwama ciki har abada kada asanallahu lahu rizqa kuma Allah ya kyautata masa arziki na nan duniya kana yin abinda Allah ya ce Allah na wadata ka duniya sannan kuma ya saka aljanna al-akhirah bi kaunihi taqalla domin ya zanto yayi tsoron Allah fa ja'ala lahu makharajan ya sanya mai mafita wa razaqahu min hasil lam yatasi kuma ya azurta shi inda bai tsammani ba kun gane to ci gaba Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithluhunna yatanazzalu amru bainahum لتعلموا الله eh, an ce ma in dai ka bi abin da Allah ya ce zai wadata ka duniya da lahira to in ya duk mutanen duniya ko duk kyautata ina za a samu abin da za a baku shi a shi ne ya ce Allah <laughs> shi ne ya ce Allah hulɗa biyu kalaka sama samawa <laughs> akwai Allah hulɗa biyu kalaka sama samawa ce Allah da ya halitta samai bakwai wa min al'alli mithla kunna kuma daga ƙasa yayi kwatamkacin su fi sifati ga sifa ashe kenan wanda ya samai bakwai ya yi ƙasa bakwai in ya ce zai ba kowa a bukata shi ba abin mamaki ba ne yi misali samawa ta sabi kamar sammai bakwai lidi si si'ati ma inda wannan ya nuna kenan Allah yana da yalwa abin da an gare shi ta'ala fa iman wa adabi ta'ihi kafirin wanda yace zai bashi da yawa zai bashi min kafirin daga abu mai yawa la yanfadu bai karewa summa inna hadhihi al-amlak min as-samawati abubuwa da Allah ya mallaka sammai bakwai wa min al'alli mithlahu daga ƙasa kuma kwatankwacin sa mahfuzatun ma'lumatun inda kuma kada ka yi tsammanin yawan dukiyar nan tashi sammai bakwai ƙasai bakwai har yana yiwa bai san wasu abubuwa ciki ba eh, ya shagala da wasu a'a sanannu ne don haka yace ya tanazzalu al'amru na kunna umarni yana sauka tsakanin samman nan da tsakanin ƙasan nan wato suna nan tsare babu wani abin nan ba sai an kawo 'yan doka ba kun gane ku ah, baina hunna ay samawati wal ardi li ta'lamu wannan don ku sani ya ku mutane a a'lamakum bidhalika am bidhalika al khalq Allah ya ya sanar da ku ga wannan halitta tashi watan zai saukar da umarnin nan komi yana tsare don ku san anna Allah la kulli shay'in qadir Allah mai iko ne ga dukan komi wa inna Allah wa anna Allah qad ahada bi kulli shay'in ilma kuma Allah ya kewaye komi ga sani ba abinda a koye wasi'atu mulkihi la yamna'uhu an yurattiba lakum al-ahkam yawan mulkin sa bai hana wa shi kawo kunce kunce ya baku wato domin kuna cikin samai kuna cikin kasa don haka yace ko saki kai in za ka yi aure ga da za ka yi in za ka saki ga da za ka saki in ka saki ga da za ka ci da ita in akwai da ga da za a shayar da shi misal ma bayyana lakum kamar yadda ya bayyana ku ya dai sura ga wannan sura mai mai talaki na kunce kuncen talaki wal idad da iddodi wa ma yata'allaqu bihi ma da abin da ya ratayu gare su minan nafaqat na ciyarwa warada da shayarwa gairi hada wannan su alhamdulillah ko saurara wannan wannan abin nan sura eh, muhimmancin ta bai kasa na jiya ba wato duk wato mashakil na mata iyalin mutum yadda za a zauna da su yadda za a yi lallashin shi ne a dinnan kuma kowane da cije na da wannan kaya eh, hankali kan sadu jiya a kan bayani wajen alfasha ba da wata ta shiga

iyali sannan da wajabcin karantar da su da abin da zai sadu da wannan bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi lima tuharimu ma ahallallahu laka dan ne kake haramtawar abin da Allah ya halatta ma min amati kamariyatul kibtiyya wato na baiwarka sadakar ka wanda ake ce mariya bai kuta mutum ya masar lamma waka hafi bai ta hausa wato hafsa ta tafi ganin gida to sai annabi ya shiga da kwarkwara shi cikin ɗakinta wa kana ga'ibatan fi baiti abu ya hawa to a lokacin nan ba ta nan fa ja'at wa shaqqa alaiha zalika sai ta zo ta iske annabi ga cikin ɗakinta wannan yayi mata zafi kwarai fi baiti a cikin ɗakinta wa ala firashi akan shinhidarta haisu qulta hi haramun alayya sai annabi sallallahu alaihi wasallama don ya dada mata rai wato da abin nan da ya garanta ya ya tafi yace na haramta ta gare ni haramtawa yana ɗauka ma'ana biyu ga baiwa ma'ana guda wato kenan ko kuma biyu yana yiwa na haramta ta ba iya nan ko sa zuwa da ita amma ga mata aure in ka ce hiya haramun tana ɗauka ma'ana biyu ko ka yi zihari da ita ko kuma ka sake ta saki a to abin nan anan wato zihari ne ga malikiya in ce haram kawai wato saki ne amma ga wasu suna daukar shi shi ma zihari ne kun gane eh? kun kira an dai mutum yace yace matar shi wato an ce alayya haramun ke haramun ce gare ni wato ta saku saki ku ke ga malikiya ga malikiya amma abin nan wasu suna ganin akwai yana yiwa a yi zihari yayin zihari yana yiwa shi yin saki wannan sai an tambaye shi sai an tambaye shi in bai wace kuma in baiwa ce ta haramta gare shi sai dai a eh, abin nan eh, ta zan iya ba sai in yana nufin ta zan iya ka gane a'a ina zai yi a yi kai kai abin nan kuma duk abin da ga wasu ma don kace ahiya alaika haramun ba ta ba komi domin duk abin da lima ta haram wato ga ga abin nan ga wata masaba an ce ga abin nan duk abin da ka haramta ma kanka bai haramtuwa amma kace huran nan ko ko tuwan nan haramun ne gare ni haramta sai ya ci abinci sai ya ci abinci sun dauka kenan abin nan har mata su ma haka kun gane masarar su ta yi sauki wani ya fi daɗi ya fi daɗi Tabta kana wajen ka yi ta zuwa jika wato da annabi yayi wannan sai Allah ya yi masa wannan magana kamar yana zargin sa dan me yake kukunta ma kansa kana neman yardan matanka ai da dafun kana neman yardar su wala yan bagi laka an tashtaji da bima yurdil khalqa kada ka shagala bai kamanta gare ka ka shagala da abin da ke yardar da mutane بل اللائق أن أن أزواجك وسائر الخلق تسعى في رداك أبن دي يداتي wato matanka da sauran mutane duka su yi aiki don ka yarda ba kai ka yi aiki don su yarda ba wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai gafara naka hada tahrim Allah ya gafarta ma wannan haramtawa kun gane to ci gaba to wanda ya haramta matar shi da niyyar zihari kada fara da Allah lakum ta illata imanukum Allah ya wajabta muku yadda kuke walwalewar rantsuwa in kun yi domin wanda ya hiya haramun ya yi rantsuwa ya zai walwale wannan rantsuwa wato tahliluha bil kafarati wato shi da kafara za a warware ta al mazkura wanda an kambata fi suratul maida min al ayman wa min al ayman tahrimul uh, amati akwai daga rantsuwoyi mutum ya ce bai washe haramce inda shafi wa ma inda malik wala kafarata babu kafara sai dai ta haramta illa fil yamin billahi sai ga rantsuwa da Allah fil uh, birri in kace wallahi ba zan yi ba sannan ka yi Abu su ko ko wallahi zan yi har lokaci ya wuce baka yi ba to nan sai an yi kafara kun ga kun san wata ci da mutum goma ko kuma tufatar da su ko yan tawuya ko kuma mutum shi azumin kwana uku in bai samu wadancan ba wa har kafara sallallahu alaihi wasallama wato to annabi da yayi wanda ya haramtar da bai wannan tashi ya yi kafara ko bai yi ba ƙara mukatil wani daga cikin malamai wanda ake ce muƙatil ya ce a taka fi tarihin mariya ya yanta ga abin nan ga haramta ta wa huwa al-asafu indi wannan shi ya shi da annan nabiya sallallahu alaihi sallama wa in kana magafuran lahu ko da yake an gafarta masa ma ta kaddama ma ta akhara abin da ya gabata da abin da ya jinkirta na laifi wa huwa mukallafun li kuta dadi za a kallafa masa shi don mu ga yadda ake yi saboda haka wato yayi yahi dadi don mu mu gani mu yi kun gane sai dai kun maliki yana cewa idan mutum yayi yayi zihari da baiwar shi ko kuma ya haramta ta ba zai yanta mata ba don wanda an ka yanta kenan ta ci riba ita ba ta samu ba kun gane wallahu kuma Allah shine mai taimakon ku wa huwa alim shine masani alhakima mai hikima wani zalika shara'a lakum wato don Allah shine mai taimakon ku wato ya shar'anta muku ya yi muku dokokin da kuke fita da su min taharujil aiman na kuncin rantsuwa domin mutum ya sa kan cikin rantsuwa kamar ya sa kai cikin kunci ya zai fita to da kafara idza sadara minkum in ya zalan ta fito daga gare ku ni ilmi fi ajazikum an tarkil ma'lufi alaihi domin Allah ya san za ka iya rantsuwa ba ka iya barin abin da ka yi rantsuwa to ga da za ka fita kai kafara aw fi ni ko abin da ka ce wallahi sai ka aikata ka kasa aikatawa kun gane wa hikmatu fi tashilil umuri lakum kuma Allah ya san hikimar wannan aiki wannan kafara domin ya saukar da al'amura gare ku ففيه حل لمشكلة التضييق لمن وقع في مثله cikin wannan akwai walwalewa ga rikicin mutum ya kunta ma kansa inda ya zanya a cikin irin wannan domin wata rana mutum bai san da yake irin wannan rantsuwa ba yaya zai yi ga yadda ake yi to wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabata mun yi karatun suratul uh, fatihi bara wato annabi bai wa Allah laifi ba amma yawa mutane laifi waɗanda ke bauta ma gumaka ya ce abinda suke baya da kyau ya ce da su da uwayensu da kakanninsu duk wawaye ne ko bai ce ba to wannan radda sun ka gane yelin jaye su sai suka gane suka ce ashe dan kwarai ne ba zagin da ya musu ba zagi ba ne shiryar da su ne shine ya gafarta musu abin da ya gabata da abin da ya jinkirta laifin da yawa yi wato mushrikai yawa laifi da ya ce gumakansu abin banza ne kaga abin laifi ne gare su don sannan suna iya kashe kowa saboda wannan magana ka gane ko shi ne abin da jinkirta wato kenan na kadimi da sabo duk sun gane eh, saboda aka babu sauran laifi a kansa don ci gaba wa idan sarran wa idan sarran nabi kuma ga farkon magana wa idza asarra eh, wa asarra ah, lokacin da ah, wannan ah, al'amari ya auku ɗakin hafsa wata abu yadda dame ta kwarai sai annabi ya ba ta labarin abubuwa biyu abu na farko ya haramta wannan ya haramta wannan mariya gare shi abu na biyu ya ce ubanki wato abubakar zai zan halifa bayana haka nan ma ubanki zai zan haka nan ubanki ma zai zan halifa bayan bayan abubakar don ta ji daɗi kun ga wato lallashi yana da kyau wa idza asarra nabi lokacin da annabi asirta hadisan wani labari zuwa ga um, sashen matan shi ila huwa tahrimu mariya shine haramtar da mariya wa anna umar wa abubakar yakuna ni khalifatayn kuma umar da abubakar zai zan khalifa biyu ba da bayansa wa qala la tubshi yace ma matarsa Hamsa ya Umar yace kar ki faɗi wannan magana ga kowa kun gane fara ma na ba'adi lokacin da ta ba labari da shi wato bayan da an ka ce kada ta faɗa tana tsammanin faɗin mai sauƙi ne sai ta yi gaugawa zuwa ga kishiyarta abin a Aisha makwabciyarta sai ta ce Allah ya hutar da mu daga wannan Eh, abin nan sharin mariya sannan kuma a ke jike ji abin da an kama da yadda ta ɗauki labari abin nan ta tabbata labari shi kenan ba haka nan annabi ya komo gari ta ce ke faɗi don haramta eh, baiwa ta abin nan ban ce kaki eh, gaya ma kowa ba sai ta ce wa gaya ma tana tsammanin aisha ta faɗa masa don ta ɓata tsakaninsu kuma kamar yadda ya ce ma na ba albi lokacin ma na ba'a habi lokacin da ya bata labari na cewa ta ko ma na ba albi lokacin da ta bada labari ga Aisha wa zaharahu Allah alaihi Allah ya bayyana wannan labari ga Annabi sallallahu alaihi wasallam almuna ba'i ibi arafa ba ba'dahu sai ya sanar da sashen sai ya ce ke ba da labari ga Aisha na cewa na haramta wance wa arada an ba'al sannan ya kauda kai daga sashe bai ce ke faɗa mata kuma abubakar da umar za su zan khalifa ba don kada labari ya wasu masu hasada su yi hasada kun gane ku falan ma na ba lokacin da ba ta labarin cewa ta faɗa kalan ma baka hada wani ne gama wannan magana ni abshaitu sirran sirani na faɗi asiri wa qad kana hiya tazunnu anna aisha hiya lati akhbaratu tana tsammanin Aisha ta ba annabi labari saboda ka tattauna tana kokarin ta sani wa ya gaya ma wannan magana ta ji daɗin faɗa kuma قال نباني العليم الخبير سيأتي مسني وان ديك يا ياسن يجرب الأمر راشي باني لاباري باوة تقع من با كن قالك انت توبا إلى الله إن تتوبا إلى الله فقد فرت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله to yanzu an kame aisha da uh, abin hamsa da uh, abukiyar magana ta aisha ga wannan mas'ala an ka ce in ta tuba in kun ka tuba ko dai ku tuba ke aisha da hafsatu ilallah ko wato in kun tuba zuwa ga Allah to duk da haka dai wa kasa ga kuma zukatan ku sun karkata zuwa ga abin da zai bata ma annabi rai ai mala ila tahrimi mariya ran ku sun ji dadi ga abin da yake annabi ba ya haka na ai kana zalika ma karahatin nabi sallallahu alaihi wasallam kun yi lahi kun yi abinda annabi bai so wa zalika dhanbun minkum wannan laifi ne daga gare ku wa jawabu shadd mahdhufun an shada jawabi ai tuqbala in kun ka tuba za a karbi tubar ku ko da yake dai kun yi laifi wa alqayn eh, quluba ala qalbayni yace zukatan ku bai ce zuciyar ku biyu ba <coughs> wa lam yu'abbir bihi ko ولم يعبر به لاستقلال الجميع بين الجمع بين التثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة عند آياته in ta tuba ila Allah fa qad sagad qalbakuma kun ga yayi tsaye nauyi don haka an kama shi jam'i an kace rubu kuma ya yi saukin fadi kun gane ko wato har dai in kun kun tuba za a karba amma duk da haka dai kun yi laifi wa in tazahara alaihi in kun ka taimaki junan ku gare shi wato Aisha da Hafsa in kun ka taimaki juna ga abin da don ku bata ma annabi rai ga abin da ba ya so fa inna la hu ku sani Allah shine mai taimakon sa wa Jibril haka nan Jibril ya taimakon sa wa salihul mu'minin sada duk salihan mu'minai Abubakar da Umar da duk mutumin kwarai za su taimake shi akan ku wal mala'ikatu ba'da zalika zahir sanan mala'iku bayan haka nan duka masu taimako ne ko gane ko zahir in inna awan ko abin nan zuhuranun awanun lahu masu taimako ne fi nasarihi alaikum ka taimakon ku to kun gani wannan ya ishe mu abin abin tsoro ga mata annabi mai zuwa abin nan kamin wata guda an an san yana tafe an ji tsoro an gudu amma ga matan biyu an ce in sun game masa kai Allah mai taimakonsa a abin nan um, jibril mai taimakonsa salihan mumin ne masu taimakonsa sannan kuma duk mala'iku za su taimako akan eh da sai abubakar da umar akan biyu akan mata biyu eh to ko a uda da fadar an yi wannan mata biyu wa wahidatun da taka fil askarain an ce in za ka in kana son ka ka wayi gari kana mai lafiya kana zaune lafiya lau tsaya ga mata guda in za ta yi faɗa na ta kafin askara ne ta isa yaƙi biyu sojin gumi biyu <laughs> a ka da a ganye da su kuma san su ba su <laughs>

mutum na kwarai yadda yake mu'amala da matansa in ya ba su yanci kamili wato shi ya ya nuna kenan mutum khairukum khairukum li ahli wanda suke da lafiya eh, lafiya lau eh, su yi wata ya ba su wani to wannan shi ne mutum hmm? eh. <laughs> ya kirki a asarar buwa inda laka kunna ana tsammani kuma an ka ci gaba ana yi musu faɗa wato ah, ana tsammani ubangijinsa wato har in ya sake ku an da ku ya musanya mai azwajan khairan min kunna ya bashi wasu mata waɗanda sun kafi ku kun gane hmm. ah, walam ya kai tabdil li adami ku ishar to annabi bai sake su ba balle aka mai wanda waɗanda fi su muslimati aka masa musulmai waɗanda sun yi ikrari da musulunci mu'minati waɗanda yake kuma muminai masu tsakakewa aiki ce masu abin nan a ga ubangiji ibatin waɗanda yake masu tuba zuwa ga ubangiji in sun yi laifi abidatin masu yawan ibada hatin wanda yake masu yawan azumi ko ko waɗanda yake sun yi hijira Ta batin wa abkara ko su zan wato waɗanda yake sun taɓa aure ko kuma 'yan mata yi wanda yake ta yi aure ta koma gidansu kamin ta samu wani miji daga saba ya koma kun gane ku eh, to eh, ai ba da hunna kaza wato wasu haka wa ba da hunna kaza wa inna ma wasat al wawu bayna bayna sayyibati wa wa wa abkaran litanafil wasfaini eh, wato da yace sayyibatun wa abkara don a nuna dau'i biyu ne daban-daban fihi duna sa'ir sifati kun ga sauran sifofi an ce musulmi muminai kanita masu eh, kankan da kai abin nan masu tuba masu yawan ibada masu yawan azumi ba sa mu ba don a nuna duk su ne sai ga abin nan sai batun wa abkara sai tun da min jihati annaha akthar tajribatin yana yiwa a ce sai ba wanda ta taba aure abin nan ana yabonta don mi don tana da jarrabawa ta sai yadda take lallashi miji kun wa akalan ta yawan hankali wa asra'u hablan kuma ta hi saurin ciki proud da nahimi suna adalci muna kaza duk wani ne mai ba su yi da to kaga ne ya hankali Bari bari shi ba da ba eh Bari bari shi ba da ba eh to ثم أرشد الله الناس المؤمنين في نسائهم فيما يأتي فقال to ga abin da ya kamata mu gare mu kun gani kuma ban kawo abin akwai kisoshi da yawa ga wannan domin annabi lokacin da sun kai masa aka har ya yi fushi ya ce zai wata guda bai zauna tare da su ba ya koma wani ɗaki da shi ya zauna har umaru bin khattab ya iske shi wato abin nan yana cewa muna da iko akan matan mu abin nan mutanen makka sai mun taho mutanen abin nan matan ansare waɗanda yake ban san girman maza ba sun bata mana su a musulunci ne gyara su bayan haka nan annabi ya ce bai shiga da su kwana 20 wata guda sai yi kwana 29 sai ya fara shiga ga Aisha tana cewa ita ta kowa murnar ta shi amma sai ta ce masa zance ka ce wata guda ba da baki ko da wasa ko sun ba da abin